Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. haka kuma kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yin lafiya yau ranar 22 ga watan Maris shekara ta 2019. Suna na Sarfil Hashim tare da Maryam Dauda da masu sauran abokan aiki muke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. Dabban mutane sun tattari yau Juma'a don jana'izar gama gari da aka yi a wata makawarta a New Zealand inda aka binne mutane 26 cikin 50 ɗin da suka raksa rayukansu a makon da ya gabata. Koriya ta Arewa ta sanar da janye ofishin ta da Koriya ta Kudu a yau Juma'a. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta faɗa yau cewa sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mai cewa Amurka za ta amince da 'yancin Isra'ila na mallakar yankin tuddan Golan bai dace ba. To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya an kawo ƙarshen babban taron hafsoshin ruwa na ƙasashen duniya da Amurka ke jagoranta don samar da tsaro. shi waɗannan jiragen ruwa kayayyaki ne da kuma dukiyar mutane waɗanda suke daga nahiyoyi daban-daban taɓa irin waɗannan dukiya na sa hasara sannan yana sa zaman ɗarɗar. haka kuma za mu ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da nuna damuwa bisa rashin saurin hukunta waɗanda aka kama da laifukan rashawa da almundahana. kila ne a zo a garan bawul a tabbatar duk irin wannan tun da sojoji zuwa sss zuwa 'yan sanda a bincika a tabbatar duk wani bara gurbi an maganin su haka kuma za ku ji yadda ta kasance bayan ganawar shugaba muhammadu buhari da kungiyar 'yan jaridu ta najeriya sai kuma shirin duniyar amurka da mahmud lalo zai kawo mana da wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma kafin nan sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Dabban mutane sun tattari yau Juma'a don jana'izar gama gari da aka yi a wata makabarta a New Zealand inda aka binne mutane 26 cikin 50 ɗin da suka rasa rayukansu a harin kan mai uwa da wabin da aka kai a wani masallaci ranar juma'a da ta gabata. Mai mafi karancin shekaru a cikin mutanen shine wani yaro ɗan shekaru uku da haihuwa. Da safiyar yau a wani taron addu'o'i da aka yi a wani masallaci da ke tsallaken wurin da aka kai mummunan harin na Christchurch. Imam Gamal Fauda ya yi jawabi ga dubban jama'ar da suka taru. We are broken hearted, but we are not broken. We are alive. Ya ce muna da nauyin zuciya, amma hakan ba zai karya mana gwiwa ba. Muna raye kuma muna tare. Mun ƙudura aniyar ba za mu bari wani ya kawo mana rarrabuwa ba. Fauda ya kuma yaba da Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern akan abin da ya kira karfafa iyalansa da ta yi da kuma yadda ta mutunta su ta hanyar ɗaura ɗan kwali a lokacin da ta je jajanta masu. Ya ce shugabancin Prime Minister wani abin koyi ne ga duniya. Mata a faɗin New Zealand sun ɗaura kallabi yau jama'a don nuna goyon bayansu ga al'ummar musulman ƙasar. Koriya ta Arewa ta janye ofishin hulɗarta da Koriya ta Kudu. A yau Juma'a ne Koriya ta sanar da makwabciyarta Koriya ta kudu akan matakin da ta ɗauka kwatsam a wurin taron ƙasashen biyu na mako-mako da suke yi a ofishin haɗin gwiwar su da ke arewacin birnin Kaesong. Mukaddashin ministan haɗin kan Koriya ta kudu Chon hae sun ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Koriya ta Arewa ta ce daga kol aka bada umarnin ɗaukar wannan matakin. A wata sanarwa Koriya ta kudu ta faɗi cewa matakin da Koriya ta arewa ta ɗauka na janyewa daga ofishin bai dace ba, amma sanarwar ta ce Koriya ta kudu za ta ci gaba da aiki a ofisoshin. Labarin janye ofishin na zuwa ne bayan lalacewar ganawar shugaban Koriya ta arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a Vietnam cikin watan da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta faɗa a yau Juma'a cewa sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mai cewa Amurka za ta amince da 'yancin Isra'ila na mallakar yankin tuddan Golan bai dace ba. Ma'aikatar da ke birnin Damascus ta ce sanarwar da Trump ya yi ba za ta sauya ainihin gaskiyar cewa yankin na tuddan Golan na larabawa da Siriyawa ne ba kuma zai ci gaba da kasancewa nasu. sanarwar ta nuna a fili yadda amurka ke watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da yadda ta kuma saba ƙudurorin ƙasa da ƙasa musamman ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na 497 a cewar ma'aikatar ta kuma ƙara da cewa sanarwar trump na barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasashen duniya A yakin shekarar 1967 da aka kwashe kwanaki shida ana yi ne Isra'ila ta kwace yankin na tuddan Golan kuma tun a lokacin yake hannunta. Shi ma shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce sanarwar Trump na gab da jefa yankin cikin wani sabon rikici da tashin hankali. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kashe wasu sojojin Amurka biyu a lokacin da aka kai wani farmaki yau jama'a a Afghanistan. Amurka da rundunar tsaron NATO da ke jagorantar dakaran da ke yaƙi a Afghanistan ba su ba da wani ƙarin bayani ba. Kusan sojojin Amurka dubu goma sha hudu ke Afghanistan har yanzu a zaman bangaren wani shiri da ke horarwa da kuma marawa dakaran Afghanistan baya. Ƙungiyar ba da agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta tura manyan ƙungiyoyin taimakon gaggawa zuwa birnin Beira da ke Mozambique don taimakawa dubban mutanen da muguwar guguwar Ida ta shafa a makon da ya gabata. Wannan guguwar ita ce mafi muni da aka taɓa gani shekara da shekaru da ta taɓa afkawa yankin na kudancin nahiyar Afirka. ana sa ran ɗaya daga cikin ƙungiyoyin aikin gaggawar za su samar da kayayyakin tsafta muhalli ga mutane kusan dubu ishirin yayin da ake sa ran ɗaya ƙungiyar kuma za ta dinga samar da lita dubu biyu da ishirin da biyar na ruwa mai tsafta a duk rana wanda zai taimakawa mutane dubu goma sha biyar da ke gwagwarmaya bayan ambaliyar ruwan da ya biyo bayan guguwar. Jamie Lazor, shugaban shirin ba da agajin na kungiyar ta Red Cross a Mozambique, ya faɗa a wata sanarwa cewa ma'aikatan agaji sun fi damuwa a kan daƙile bazuwar cututtukan da ake ɗauka ta ruwa. Ya kuma ce ƙungiyoyin ba da agajin za su taimaka wajen kare mutanen. Jamie ya kuma faɗi cewa ana buƙatar ƙarin taimako kuma za su ci gaba da yin duk abin da ya dace wajen kawo kayayyaki da kuma taimakawa ƙarin jama'a. Madam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'adalla. A Najeriya an kawo ƙarshen babban taron hafsoshin sojojin ruwa na ƙasashen duniya da Amurka ta jagoranta don samar da tsaro a gabar tekun Gini, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Mai na kaina. taron na manyan hafsoshin rundunonin sojojin ruwa na kasashen duniya wanda na wani bangare na atisayen jiragen yakin ruwa mafi girma a duniya mai take obangame express da amurka ke jagoranta ya tattauna sosai a kan sha'anin tsaro a gabar tekun gini vice admiral ibok ite ikwe ibas shine babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya. Uh, ya ce ana tafka miyagun laifuka na ƙasa da ƙasa a gabar tekun Gini domin masu ta'asar na kai komo ne daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa. a wannan teku ga misali ba za ka ce wannan shine ruwan najeriya ba ko kuma ka ce wannan shine ruwa na jamhuriyar benin sannan batun fashi a cikin teku shi ma wani babban kalubale ne ga dakarun ruwa a duk duniya baki daya wannan na ma daya daga cikin dalilin da ya sa aka kirkiri sojin ruwa a duniya to wannan shi din ma za mu yi maganin sa win commander mi salman mai ritaya wani masanin tsaro ne kuma da ke fataran miyagun kwayoyi idan suka taso daga south america for example za su bi ta nan gulf of guinea ne sannan su kai ko america ko kuma kasashen turai so za ga cewa lallai dole ne su kasashen nan da karshen abin zai fada kasashen su ne dole su zo ta inda ake bi da waɗannan miyagun kwayoyin duba da yadda amurka ke jagorancin wannan atisaye da ma taron baki daya masanin tsaro malam kabiru adamu ya ce akwai dalili matsalar na tsaro na duniya yau bai tsaya a kasa ba ko nahiya ɗaya kawai in muka diba misali ta'addanci ko safaran makamai ko kwayoyi matsala ce wadda take tasowa da kasa ɗaya ta ma zai ga ta rarrabu duniya duka. Shi kuwa masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu ya ce taron zai yi tasiri sosai musamman wurin kare muradi irin na tattalin arziki ga kasashen. su waɗannan jiragen ruwa kayayyaki ne da kuma dukiyan mutane waɗanda suke daga nahiyoyi daban-daban taɓa irin waɗannan dukiya na sa hasara sannan yana sa zaman ɗarɗar ko da lokaci in an magana tattalin arzikin ƙasa abin da ke dawomar da shi shine zaman lafiyan ƙasa na tsaro saboda in an samu rashin tsaro a irin waɗannan wurare to yana zama hasara mai girma sannan kuma yana kashe gwiwan masu zuba jari. Hassan. Thank you.